dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. Shirin namu na yau ya samu zantawa ne da wasu 'yan mata domin jin ra'ayoyinsu dangane da amfani da lalle a ƙafafu da hannuwa musamman ma a ƙasar Hausa. Shin wani irin tasiri lalle yake da shi a rayuwar masoya? gaskiya kawai dalili ɗaya ne sai dai kuma ƙarin bayani ni dai dalilin da ya sa mata suke kunshi don su burge maza kuma aka katari mazan zamani suna son lalle sosai sai yasa kace ganin kowace budurwa tana ƙoƙari ta gani saurayinta bai gani a wani wurin ba amma duk da muka kunshi ka ga ko giftewa muka yi an kalli kunshi ne ku biya mu domin jin yadda hirar ta kasance ado mai wuta daga tsoro mai biyu. Wannan kunshi da mata ke yi ga sun yi zanen fulawoyi a hannunsu da sauransu. Shin wani dalili ke sa suna yin irin wannan zane-zane? To ai kaga na farko kwalliya tana daga cikin adam mace kuma na na Aisha shi ne kunshin ta musamman jallalle. Ka gane? Kunshi mm. yana da kyau ga ya mace saboda me za ana son mace ta ringa bambanta kanta da namiji kuma mace ana son ta da ado. kaga mu mata musamman especially mata idan muka zo muka bar hannun mu babu kunshi babu dan kyalle-kyalle nan dan jallalle musamman ma mun fi dan yin dan hannayen nan to sai mu babu daɗi amma duk da muka yi kunshi zaka ga ko gifcewa muka yi sai an kalli kunshin ne ka gane mm. saboda namiji babu ruwan shi da kunshi ba za ki bar kafan ki ba babu kuma kunshi ma musamman jan kunshi kaga sunna ake kuma yana ƙara kamar lafiya ma zirki tun da jallan lemu ka gane mm. zaki fuskanta a kafa amma ka ga yanzu idan aka ce mata ta ajiye kafanta ba a ga fuskanta ba namiji ya ajiye kafanta ba ba za a bambanta kafan wane ne ba kamar yadda wasu 'yan matan ke cewa yawanci sukan yi adon ne sukan yi shi domin yana ƙara masa tasiri wajen samari musamman 'yan mata ko ko matan aure wajen mijinsu kunshi ma yana da kurji ba ma kaɗan ba kunshi yana daga cikin ma abin da zai ko da mace tana da aure za ka ga mace za ta aure muna yawan yin kunshi ka gane mm. za a yi jirara mana baki da ja ka gane musamman idan idan mace tana da dan haske haske da sai ga aka yi mata mata fi kyau in sai na ƙara kwarji da farin jini dan kowa namiji ne yazo gifta mace ta daura kafar ta baka jini ke kai ki kafar wata da Allah gumin sha'awa kunshin ne yayi kyau ka gane mm. to mu mata muna son kunshi ne don mu rinka jan hankali yana da jan kisa da kunshi yana koda ba tana da aure zai ƙara jan hankalin mijinta zai ga zane ka gane musamman na hannu da kafa da nake yi a hmm. ra'ayina ni dai kenan ka gani ina son kunshi duk sati kunshi na gogewa na ce wani to bakan mace fa da take wanda bata da haske mai wanda bata ta baka ce ita kuma ha ta yin ja ka gani ta yin ja ya fi kyau at least ma ya fi kyau ja ta yin baki ta yin ja in ta yi ja za ka ya haska mata kafa ka gane kuma ko ya kika daga hannunki kika wuce ki an kalla kafanki to amma kina ganin shi wannan kunshi ko kuma wannan zane da kuke yi yana ƙara danƙon soyayya tsakanin sun masoya wallahi yana ƙara ba ma kaɗan ba dan yin ga maka akwai saurayi na da yake zuwa shi da kansa yake biyan kuɗin kunshin nan in dai ga bai kunshi ba zai ce maza maza dai bi zai ki kunshin nan da ina son kunshi hannu ta kai ma in ne aure ma ne kunshin nan da yake son kunshin ta ita za ta je ne mai kunshi har mai aure insha Allah wannan satin muna so mu ji ra'ayin ku ne akan amfani da da lalle irin kunshi da da mata ke yi matan aure na yi yan mata na yi shin me dalilin yin wannan gaskiya kawai dalili ɗaya ne sai dai kuma karin bayani ni dai dalilin da ya sa mata suke kunshi don su burge maza don su burge maza kuma akai katari mazan zamani suna son lalle sosai sai yasa kace ganin kowace budurwa tana kokari ta gani saurayinta bai gani a wani gurin ba ta yi koma ta aure dan akwai mazan da gaskiya da yawa sai da sun ce wallahi ko irin tsallaka ciki ka zo yi mata ta yi kunshi musamman ma fara mai kiba wallahi sai sun yi fakin sun kalle to kaga idan matan aure ne suke irin waɗannan abubuwan matan aure suna irin wannan abubuwan mazan suna fita suna gani ai kaga dole su ma su yi kokarin cewa gaskiya ne kuma mazan su gani a wani gurin gwara su ma saboda ka gani saurayi na ko ban san da zuwan shi ba amma in yace zai zo ko na farce ne ina sawa ko na dan zagaye ko ban samu na yi baki ba dan gaskiya bai samu na ban yi lalle ba ina yi saboda na san mu abokin san shi to amma dai ma zai iya jan hankalin shi ke soyayya da mace musamman ma kin dai ya tsu da abubuwa da dama dai to amma akwai yan matan da ba su cika irin wannan kwalle ba su kuma ya suke kenan a abin da samarin nasu a gaskiya to in kaga yarinya in kaga yarinya bata ce irin wannan kwalliyar ba to saurayin ba wai son juna take ba shi yake son shi yake san ya fi nata yawa ka gane kuma duk a halin da ya same ta zai iya yi haƙuri da wannan abin ba wai dan baya so ba amma idan kina so ko mijinki ko ki ya kara ƙarfin soyayya gaskiya wannan sai da gyara to amma in haka ma matan aure gaskiya suna samun kuɗi haka kawai on a baki kuɗi a ce da Allah ki je ki sai cosmetic ki kwalliya ko ki je ki lalle ko wani abu har kuɗin ki je ki salon ana baki duk jin daɗin wannan abu to amma kamar yadda yake a da wani lokacin al'adun farko da ba a san ma wani lalle sai dai irin ba a san irin wannan zanen ba an dai san lalle amma ba a san ainihin irin wannan zanen na zamani da ake yi ba to ya zaki bayyana irin wannan kuma zaki danganta shi da irin soyayya da kenan to gaskiya kaga dai da matan lallan yana jan hankalin maza sai dai mazan da ina tunanin suna da kunya ba sa iya nuna cewar gama abin da yake burge su in an yi suna jin daɗi idan ka lura yanzu akwai wani lallan gargajiyar shi ake ɗauka maimakon a sassa shi aka da dungulmi yadda ake yi na da shi ne ake zama ake zana fulawa da shi saboda hakan dai yana burge maza saboda danshi da yanayin shi da yake ɗaukar hankalin mutane tunda kaga dai musu mutanen da in suka gani ba sa irin comment akan gaskiya kin yi cewa wai wai amma yanzu fa ko kin yi haihuwa irin biyar shi da in kika je kika yi wannan nan zaki ji ana cewa amarya amarya amarya kin abu alama cewa ya burga mai gida kenan aka har zaki samu tukuyi sauran yankin ya taɓa miki kyauta saboda lalle da kike ko kuma irin wannan kwalliya da kike yi wallahi sosai sosai domin na san yana so hmm. haka kurin in yana zaune ma zai iya cewa dan Allah ki ɗauka min hoton yan tsinki in kin ralle in ma baya nan dama ina yi in na wanke na gyara shi na shafa mai yayi kyau to wallahi zan ɗauki zan ɗauki wannan kunshi na farko dan zan shi zan fara tura saboda shi zai fara gani saboda dan shi ne kan yana sa shi yana jin daɗi ko da kaga bai bani kuɗi ba saboda gaskiya yana jin duniya ya bani kuɗi kaɗan zaka ga ya haɗo min kayan kwalliya da yawa da ce in yi amfani da su kuma ka san aure wani abun ƙarin armashi duk wani abu ni ta raina duk wani abu zai gani a jikin mace ya burge shi to na biyu ni zai gani a jiki. shi ke zuwa ya faɗa miki cewa ya gani ko ko ke ke ganewa da eh, kanki a'a shi yake faɗa min ya gani kuma wani zubin ma in har ya san inda ake siyarwa shi zai je ya siyo ya kamo ko kuma ya ce min ya ga kaza kaza kaza kaza amma ko ya za a yi a samu wannan abu ko kuma ya ce min ga kuɗi in je in siya ni kuma zan yi kokarin in na ni zan siyo har zan yi kokarin ma in siyo wanda ya fi wannan kyau tunda na san ya yake gaskiya na san yanayin shi na san yawanci abin da yake burge shi kuma na san best color shi best color shi akwai irin yana son red yana son purple to wallahi yawanci dressing ɗina ni fari da purple na fi. a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu ni ibrahim jarmai daga nan dandalin voa nake cewa makasance lafiya yanzu kuma shirin mu na gaba. waɗannan shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.